na al'alfiya fi al'adabi shar'iyya na babban malami alhafiz al'imam muhammad ibn abdulkawi almardu yau za mu tashi darasi na hamsin da tara a fasalin da malam ya sanya a yau shine annikahu wa ishiratu zaujati wa adabul jima wal zai yi magana game da annika ladubba da ya shafi aure wa zaujati da zamantakewa na iyali da mata wa adabul jima da ladubba na tarawa da iyali wal qasm da rabon kwana ga wanda yake da mace fiye da daya duk zai yi ishara zuwa ga waɗannan kamar yadda muka faɗa a kowane daga cikin waɗannan gabobi in ka ɗauka yana da hukunce-hukunce masu yawa to amma akwai abubuwan da ya kamata a ce mutum ya sani game da abin da ya shafi irin waɗannan al'amurra ko da ba duka ba amma dai dole ka san mafi yawa daga abin da ya shafi dokoki ko hukunce-hukunce na shari'a akan waɗannan yanzu zai ma ishara zuwa ga wasu ragowa kuma sai ka koma ka yi karatu amma wannan abin da yake kawowa galibi ishara ne nuni ne ɗan kaɗan wanda gaskiya akwai abubuwa da yawa da ya kamata mutum ya sani game da waɗannan al'amura wanda zai yi aure namiji ya san menene hukunce-hukuncen da yake da alaka da aure mace ta san menene dokokin da shari'a ta musulunci ta tsora mata akan aure ya ake neman auren ya ake zamantakewa me yake bata auren wanda laduba ya kamata a kiyaye a cikin zamantakewa auren da abuwa da yawa sannan wanda yake ya yi aure fiye da ɗaya yana da mace fiye da ɗaya akwai ƙa'idoji na shari'a wanda ya waje bai kiyaye kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mafi ƙololuwa shine adalci fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat manukun bayan an ba da dama game da yin aure fiye da ɗaya fanki ma taba lakum minan na sa'in wa wasu latuwar ba. an ba da dama sai aka ce to amma akwai ka'ida ta yin adalci in kun ji tsoro ba za ku yi adalci ba to ku yi aure mace ɗaya kadai a aure a musulunci yana daga cikin abin da aka kwadaitar a cikin alkur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta cewa duniyan nan tun da aka saukar da annabi Adam da nana Hawwa za a ci gaba da zama ana rayuwa har zuwa ranar tashin alkiyama kuma za a hayayyafa ne ta hanyar aure kuma Allah cikin hikimarsa sai ya sanya auratayya a cikin kowane abu domin Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun ya zama wa'azi ne gare mu cewa Allah ya sanya wato auratayya a cikin halittarsa ya ce wa min kulli shay kowane abu ya sanya zawjayni nau'i biyu na aure a ciki wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sanya ta hakan ne duniya za ta ci gaba da wanzuwa a halittun Allah ba za su kare ba har zuwa ranar tashin alkiyama sannan kuma aka bayyana ladubba na shi aure din har abin da ya shafi zamantakewa na tarayya tsakanin miji da matarsa da abin da ya kamata nisa ukun harsul lakum fatu harsakun anna shaytum akwai ka'ida da ladabi na musulunci sannan kuma a ga wanda bai iya yin aure ba saboda wani uzuri sai aka ce yayi wa kansa linzami da yin azumi da rinse idanu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'shar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa duk wanda zai iya aure a cikin ku ya aure amma idan bai iya ba fa me yake ma aure fa inna aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj zai zai sa mutum ya rinsa danu ya tsare kansa gabarin sabo faman lam yastati amma wanda bai iya samun dama aure ba saboda ɗaya daga cikin dalilai ko dai babu dukiya ko kuma bayi da lafiya auren to kaga wannan an yi an togace su anan wanda bayi da hali na dukiya sai aka ce famallam ya yastatiya ko dai bai iya samun dukiya auren ba ko kuma a'a bayi da ikon auren fa alaihi ya yayi azumi domin ya kame kansa fa innahu lahu wuja ma'ana dai a ji abin da kake magana game da zamantakewa akwai ka'idoji da laduba na shari'a ya akwai ka'idoji da laduba na shari'a waye kamata mace ta aura waye kamata namiji ne ma'auranta duk akwai dalilai akai a cikin shari'a za mu takaita abin da malam ya kawo ragowar kuma kamar da na faɗa za ka ji su a wani karatun a nan malam ya fara cewa a ba halana fi'ilan nikahi wa sannahu lima sha'a fina min nama'in mu'awwadi A ba halana Allah ya halatta mana fiilan nikahi yin aure wa sannahu ya sunnanta shi lima sha'a fina saboda da Allah ya so a cikin mu min nama'in cewa mu ci gaba da hayayyafa da karuwa mu'awwadi wanda wannan ne hanyar da Allah ya hukunta cewa dan adam zai ci gaba da wanzuwa a bayan duniya har zuwa tashin alkiyama ta wata hanya ta hanya aure Allah ya halatta dan adam ya ci gaba da ainihin wato yaduwa ta hanyar aure saboda haka aure sunna ce ta mutanen kirki hatta annabawa da mursalai suna yin aure hatta annaba da mursalai suna yin aure don karka ɗauka a cewa mutanen kirki salihai ba su aure ba haka bane annabawa suna aure annabawa ma suna aure karka ɗauka cewa in kake yin aure yana nuna ma'ana yawan imaninka ko tsoron Allah ba haka bane a'a annabawa ma suna yin aure ai ba wanda yafi tsoron Allah amma su ma suna aure karka dauka kin eh, yin aure shine alama ta salaha cewa ai kai mutumin kirki ne saboda ka ba za ka yi aure a'a mutumin kirki yana aure shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusata lokacin da waɗannan matasa uku suka zo gidansa suke tambaya yake rayuwa kuma da suka ji labari suka ga cewa to ai su a wajen su kamar sun ka annahum takalluha sun ga abin kaɗan ne dan mai an ce manzo Allah ta Salama yana da iyalai duk wanda yake da iyali ya san dole yana bukatar sai ya kula da su za su dauka ma hankali wani lokaci ko ba haka ba sannan an ce manzo Allah sallallahu yana azumi kuma yana ajewa yana bacci kuma yana sallah sai suka ce su wata kila aiki saboda Allah ya yafe masa shi yasa ba sai yayi abu da yawa ba sai ce a'a fa inni atqakum lillahi fa innakum fa inni akhshakum la lahu na bi ku tsoron Allah na bi ku takawa amma sai yace fa inni asumu usalli wa anamu wa asumu wa uftir wa tazawwaj an-nisa sai yace fa man raghiba an sunnati falaysa minni na bi ku tsoron Allah amma ina yin sallah kuma ina barci. ina yin azumi kuma ina aje azumi wani lokaci kuma ina da iyali a tazawwaj an nisa matan shi ma tara sallallahu alaihi wasallam kai matarka daya ko biyu shi tara yake da shi kuma manzon Allah ne to kaga shi aure baya baya hana ne bin Allah baya hana bin Allah kuma wai karka dauka a tsoron Allah ka shine karka yi aure a'a ba haka bane wannan sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya? Allah ya aiko manzanni ya ba su mata da zurriya. Yaya wannan abu ne na alfahari abu ne na abinda Allah yake so ayi aure kuma a yayyafa an gane ko kar mutum ya dauka cewa ai irin yadda nasara suke yi sai a ce ana gudun aure wai saboda abota Allah a'a shi ma auren bauta Allah ne shi ma rike 'ya'ya da tarbiyya bauta Allah ne an gane ko saboda haka suna ta ubangiji ya halatta mana aure saboda ci gaba da hayayyafa kuma kirki to me hukuncin aure wajibi ne ko mustahabbi ne ko haramun ne ko makaruni ne ko kuma ja'izi ne me hukunci wannan su ne a kamun shari'a guda biyar ko ko abu ya zanto wajibi dole ko zama mustahabbi in an yana da kyau ko ya zama haram an hana ko ya zama makaruni? ba a so ko ya zama ja'izi mubah in ka yi in ba kai ba duk ɗaya wanne ne aure a ciki me hukuncin aure sai ma ya ce wa na istihbabu wa huwa wajibu wa na mazhabar mu istihbabu aure mustahabbi ne ba wajibi ba ne. a matakin farko aure mustahabbi ana so mutum mai lafiya mai iko yi aure wa huwa wajibun amma yana iya zamowa wajibi ala khaifin min mu'annatin mutawakkili ala khaifin ga wanda yake tsoro min mu'annatin cewa zai iya yin ne al'anat shine saban Allah shine zina wanda ya ji tsoro to ya zama wajibi a kansa mutawakkili idan yana da bukata auren ba zai yi hakuri ba to ya zama masa wajibi amma idan zai yi hakuri, ba ba wajibi bane mustahabbi ne dan baka yi aure ba ba za ce kai laifi ba amma kuma sai in zaka yi ne zaka kame kanka saboda haka kenan aure a mazhabarsa ra'ayinsa yana da hukunci guda nawa biyu mustahabi ne ga wanda mana yana da iko na yin auren yana da lafiya kuma zai iya rike matar mustahabi ne ana so in bai yi ba ba ba komai ba komai a kansa in yi ta shi ba zai yi ba dama ya mustahabi ne ba wajibi ba in bai yi auren ba yana da hali yana da lafiya to ba za a ce da shi ya yi laifi ba dama mustahabbi ne amma ya zama wajibi ga wanda yake yana da bukata auren ba zai iya haƙuri ba shi kan wajibi ne a kansa dole ya yi aure don me don kada ya aikata zina don kada ya aikata zina amma in zai yi haƙuri shi kenan wal yastafifin lazina la yajiduna kan hatta yughniyahum Allah min fadlihi idan mutum bai da hali bai da kudin da zai aure da ai aure sai da dukiya ka nemo matar sannan ka ajiye ta ka yi mata hidima sai da dukiya an baka da ita sai ka yi haƙuri ka kame in ji Allah ta'ala in baka da dukiya aure sai da dukiya wanda bai da kosisi ba zai aure ba dole sai yana dukiya saboda akwai nauye-nauye a cikin aure to saboda haka zai zama wajibi ga wanda ba zai iya haƙuri ba yana da bukata mana dole ya aure ko da me ba yi da hali dole ya je ya nemi abin da zai aure in yana da mai bukatar auren in yana da bukatar auren wa khudh min nasihin ya ya ukhayya nasihatan wa khudh min nasihin ya ukhayya nasihatan wa kun haziman wa'zur bi qalbin mu'ayyad mala yace wa khudh min nasihin ka rike nasiha zan maka nasiha ya ukhayya ya kai dan uwana nasihatan zan maka nasiha wa kun haziman ka zamo mai tsayawa da gaske wahdur bi qalbin muayyadi kuma ka kiyayi mana abinda shari'a ta hana ka kayi abinda aka umarce ka zan maka nasiha zan maka nasiha cikin abinda zan koro nan gaba zan ma nasiha kai riko da wannan nasiha da zuciya hazi ya zuciya amma fa ka kiyayi abinda aka gaya maka a cikin wannan nasiha yanzu zai jero maka wasu abubuwa da suka shafi auratayya yace zai ma nasiha kuma yace wa kun haziman ka rike ta bil azmi da kyau wahdur bi qalbin muayyad ja abinda kuma aka ce karka yi to ka kiyaya da zuciya tsayayya ita ma karka yi ga nasiha da zai maka wala han in kunta shaykhan fatiyatan wala tankihan karka yi aure ka aure in kunta shaykhan in ka fara girma a shekaru karka aure fatiyatan yarinya karama dan ba ta aka bace nasiha ta farko kenan wala tankihan in kunta shaykhan fatiyatan in ka fara girma to karka aure budurwa yarinya karama ta'ish fi diraril aishi aw tarzabir radi idan kai kuwa ta'ish fi diraril aishi zaka rayu rayuwa kuntatacciya aw tar aw tarzabir radi ko kuma ka rayu cikin abin da yake na kunci wanda ba za ka ji daɗi ba me yasa ake aure dan a ji daɗi amma ka auri wacce ta dace da kai saboda ko ta cutu ko kai ka cutu akwai abubuwa da yawa a cikin aure saboda haka ma a ta farko in ka fara girma a shekara karka aure karamar yarinya fatiya saboda me ta yi fi zirarin aishi za ka rayu rayuwa ta cutuwa ko ka cutu ko ka cutar da ita saboda yarinya karama tana da son wasa da ra'a da abubuwa kai kuma in ka fara girma lokacin so kake hankalinka ba ka son hayaniya ba ka son wasu abubuwa na abin nan yarinta to kaga za ta matsala za ta yi maka abu na yarinta kai kuma kai ta fushi ita kuma kaga haka take za a samu daɗin rayuwa ba za a samu ga abubuwa da yawa wanda za a samu akasi to ya ce karka aure karama yarinya an kai ka fara girma a shekara don me karka cutu ko ka cutar da ita nasiha ta farko ce amma yace wannan nisbi ne ya danganta wannan yayi ne ya danganta akwai babba wanda yake shi yana iya rayuwa da karamar yarinya saboda me zai iya biye mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya urina na Aisha shekarar sanawa nawa wajen 60 wajen wajen 60 ita kuma tana shekara nawa tara ta tare a gidansa kaga yarinya mai shekara tara ko ai ai karama ce shi kuma kusan 60 kaga ai ya girma amma duk da aka yi zauna da ita lafiya lau saboda ne shi ya san yadda zai biye mata ɗabi'arsa ba irin yadda yana da haƙuri yana da juriya yana da abinda watakila kai ma an kana shi za ka iya amma mafi yawan mu za a ga in mutum ya fara girma yana san ya san hayaniya da yawa ba ya san kaza ba ya san kaza to in za ka iya wannan kai ma za ka iya haƙuri in ana wani abu ta ce ina so yin kallo ka ce ato bismillah zo rike ka faɗa ta ke taka kinkile ka kiga mai ake za ka yi wannan haƙurin za ka iya cewa in an yi kaza a gida duk ka ɗauke kai to kaga ya danganta in za ka iya shi kenan in ba za ka iya ba karka fara don karka jawo kanka abin da kuma ba za ka mori auren ba za mu yi magana akan alkafa'a shine daidaito a aure babu shekaru a cikin kafa'a babu shekaru ma'ana daidaito a aure babu ishu na matsalar shekaru in za ka iya shi kenan in ba za ka yi abu kai ka san kanka ko ba ka ba wala tanke han man tasmu fawka ka rutbatan ga nasiha ta biyu wala tanke han malaki kada ka aure man tasmu fawka ka rutbatan wacce ta fi ka matsayi rutba matsayi takun abadan fi hukmiha fi tanakkudi da'iman abadan Za ka zama a cikin rayuwa da ita cikin kunci nafkut don me saboda ta ji ka rutba matsayi matsayi daban-daban Mana ka auri mace wadda take ta ji ka tattalin arzikinta ya fi naka hajiya ce masha Allah kai kuma matsayinka kasa ne to matsalar da za a samu sai ta rika kallon ka haka kamar yaranta to kaga akwai matsala kai kuma kai ne mai gida kana jin kai ne sama ita kuma tana ganin tun da baka da shi ita ce to za a samu matsala za ka iya ba da umarni ba dole abin umarninka ba za a yi maka kallon da ba shi kake so ba ko kuma a'a ba gidan gidansu ya fi matsayinka amma kwaɗayi ya sa ka je ka nema yar gidan masu arziki yar gidan sarakuna kai kuma kai abin nan camouflage ma'ana kai shiga irin kai ma Idan an ɗauka kai ma eh matsayinka ashe matsayinka bai kai ba to akwai matsala saboda in kuka zauna ba za ka iya rike ta a matsayin darajar gidansu ba nan ma kaga ta fi ka rutba ko ba haka ba za a samu matsala to kar kai hakan jimalan dan me saboda ana son zaman lafiya da biyayya a cikin aure amma in ka ki kuwa takun abadan fi hukmiha fi tanakkudi da'iman zaka zama a cikin rayuwa ta me ta damuwa ta nakkus ta kunci saboda akwai abuwa da yawa da a matsayinka na kai ne jagora za ka so amma ba zai yiwu ba sai ka ga rayuwar ba ta yi daɗi ba amma an ka wuri daidai da kai ba kowace kwarya in ji masu magana suka ce daidai kenan in ka nemi daidai da kai sai ga an zauna lafiya wahada hadha jumla amri jumlatun sai ishtiratihi al-kafa'ati kamalu tawaddudi sai ya ce wa hada maganar da nake maka a cikin wannan la'amri ina maka rantsuwa Jumla fi tirafi akwai jumla na sharaɗi. alkafa'ata na kafa'a shine daidaito shi ake cewa mai kafa'a daidaito isfihi kamalu tawdi domin a cikin daidaito akwai kamalu tawaddudi cika ta soyayya da zaman lafiya Shi ne kafa'a kafa'a shine daidaito to amma malamai sun yi sabani akan mai kafa'a cewa to wani daidaito ne za a yi a cikin aure wanda shari'a ta ba da dama yanzu ba mun yi magana akan cewa babban gida ka je ka nemi aure ko gidan masu arziki ko gidan sai a ce haramun ne ba haramun bane a'a ana duba abin da zai biyo baya na zaman lafiya ne amma duk musulmi daidai yake da da musulmi ba wani musulmi da yafi wani domin manzo Allah ta san ke ta la fadla li arabiyyin ala ajami wala ajamin ala arabi balarabe bai da wata falala akan bala akan abin nan ba ajami shine duk wanda ba balarabe sunan shi ajam ko jarbata ne su laraba suna ganin su daban ne shi yasa su suka ce wa kansu tunda su laraba ne duk wanda ba su ba suka ce da shi ajam shi kuma ba haushe ne yake cewa wanda ba shi ba a kabila haka yake ta bahaushe kuma dan barno yanzu kai ba ka ce kai bahaushe kabila ba shi kuma ka je barno sai sai maka mai jiri jiri wai wanda ba shi ba jiri haka yake cewa wato kamar ka ce kabila shi kuma sai ya ce ma wai kai ba wai wai wai ba da tare ba wai wani iri shine ma'anar jiri wani iri wato ba irin su ba wani iri in ji babar bare shi kuma aka yi cewa wanda ba shi ba kaga yadda yake kai ba haushe yake ce kabila to ai wanda ma ta kamata ku dama da shi babar bare ya ce yake wani iri wato ba irinsa ba ce da ba da jiri haka yake to kowa yana faɗa haka to amma a ka'ida manzo Allah ya ce sa salama da balarabe da ba'ajame bambancin shine ne inna akramakum indallahi kawai takawa wanda yafi daraja shine wanda yafi tsoron Allah to kenan kaga ashe duk musulmi ya dace da wa da musulmi duk wata musulma daidai take musulmi kowane iri ne ma'auranta an gane ko ba wani abin nan fifiko ba wani fifiko sannan kuma sana'a ba wata sana'a da tafi wata sana'a a ka'idar shari'a a idan shari'a da baduku mai abin nan mai gyaran takalmi da ɗan kasuwa a musulunci mai bambancin ha duk ɗaya ne wannan sana'a ce halal wannan ma sana'a ce da mahauci da wanzami da ɗan kasuwa mai bambancin a shari'a ba ha duk ɗaya ne sana'a ce ta neman halal to amma a al'ada ba akwai bambanci dangane da irin yadda mutane larabawa su larabawan fa ba wai a wani waje ba a'a a garin makka misali ka san ba kowane balarabe zai ba balarabe aure ba saboda gida-gida wani zai ga wannan gidan bai kai darajarsa ba to ashe ga mutane al'ada suke bambance kansu da shi amma a shari'a wanda yake da daraja shine mai tsoron Allah ba wani bambanci tsakanin wani da wani to amma abin da shari'a ta ba da doka shine musulmi zai auri musulma kuma yana iya auren ahalul kitabi domin ya fi su daraja an gani shine sama da su amma ahalul kitabi kafiri ba zai auri musulma ba domin tana sama da shi domin imani shine kololuwar kafa'a shine daraja saboda haka in bai da imani ba za ta aure shi ba an gane bambanci amma ragowar to ku sani cewa yana da alaka ne da mi da al'ada kuma al'adar mutane za a kula da ita domin a zauna lafiya za a kula da al'ada don a zauna lafiya karka ɗauka a yi karatu an ce din musulmi ne yake haka ne a karatu amma karka je kofar da zaka ce salamu alaikum ustaz ne yake sallama ce ya haƙuri ustaz ya haƙuri saboda ai akwai inda su ba ustaz ke so ba ko sai an ga motar da ka zo da ita sai an ga wane ne a cito saboda mai su al'ada suna duba ko kuma a ce gashi kana da daraja din amma sai a ce me yin sana'arka gashi dai kana da motar kana da kaza amma kawai dan sana'a kaza sai a ce a ah, ba za ba wannan al'ada ce to amma in mutane suka ba al'ada duba da zamantakewa da zaman lafiya shi kenan wannan ruwan su ne idan misali ustaz je gidan abin nan mai hali ya nema aka bashi fa ni'ima madalla ya dace yana daraja ai manzo Allah me yace sallallahu alaihi wasallama idza atakum man tardawna wanda yazo muku neman aure in kun yarda da addininsa ashe addini shine ne ma'auni wa khuluquhu da kyan halinsa fa zawwiju ku bashi aure haka umarni ne na annabi illa taf'alu in ka ta mu ba ruwan mu sai ne kaza to takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid ko kabir za ta amfi tana da fasadi kun ce sai min kaza da kaza shi kuma wancan ba mutumin kirki ba ne a ƙarshe kun ba shi ɗauku ya je ya wulakanta ta ina daɗi babu amma kun nemi wanda yake matsakaici kun ba shi an zauna lafiya shi nan shi ne riba to saboda haka al'adar mutane in suna yi to mutum ya yi ya duba al'adar don ya zauna lafiya abu ne mai kyau babu laifi an gane ku amma in ya kwankwasa aka ba shi dama fa ni'iman aka rufe kofa sai juya ya je wani wajen dan a zauna lafiya dan a zauna lafiya saboda kafa'a a ka'idar shari'a shine imani da hali na kwarai addini da hali na gari duk mai addini duk mai hali na gari kufu ne daidai ne ya nemi aure a kowane gida amma kuma duk da haka ya fara duba mai al'ada in zai je kare ce a ah, tun da ni ai alhamdulillah duk amin shaida a duniya duk mun yadda wallahi masha Allah sahun gaba baya wuce ka duk mun yarda duk alamun zai ba mu taba ganin kaci ba sai azumi eh wannan kuma ai riba ka ce kai amma in zaka je neman aure karka ce a'a malam na faje kai mun sheda eh zan ce eh, wallahi kana sahun gaba kullum kana azumi ne tana amma rahofa to Allah gafarta malam kai shaida kaza ne to yana da gidan kansa ce a ban ba ya sana'a san ce eh to tebur gare shi a ba shi haƙuri Allah ya wata wani daga sai ka yi haƙuri da sun ce ka yi haƙuri ko ba haka ba so ba mai tebur suke so mai shago ko babba saboda ai ya danganta da al'ada ko kuma matsalar ma an baka ita ba dole ka iya rike ta yadda za ku zauna lafiya ba saboda bukatun ta irin gidansu ba za ka iya ba kaga shi kenan sai a zauna kowa ya zauna inda ya kamata wannan kuma shari'a ba za ta ce komai a kai ba an gane ku yawa ya rage naku mutumin kirki ya zo kuka gan shi mutawassatul hal za ku iya bashi aure shi ya fi dacewa inda yana da addinin da kyan hali ku ta ah, mu sai mai babban hali kenan wannan ruwanku babban halin ya koro ta gobe saboda zai iya auren wata ma wannan ko matsalar ku ce ko ba ba tunda shi ai ba da matsala yana da hali zai iya a ah, to wannan al'ada sai ku duba abin da bai sabawa shari'a ba sai malai ci gaba da cewa wala targaban fi maliha wa asasiha manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ka mar'a li arba'in ana auren mace saboda abubuwa guda hudu mutane ke kallo limaliha saboda tana da dukiya in ya aure mai dukiya zai samu sauki wannan wahalhalin cewa kawo kawo nan ya ya huta kaga ai da dadi ya huta ya rage wa kansa tension ba za ki komai kawo ba kaga da dadi wali hasabiha ko kuma babban gida eh, tana da nasaba mai abin nan kaga wannan ma riba ce duk inda aka yi aka kawo za a ce ai jikokinka ƴaƴanka ƴan gidan jikokin wane kai riba ka ke? shi ma abu ne mai kyau ba aibi bane ko ba laifi bane sannan wali jama'a a saboda kyakkyawa ce dama mutane suna son ɗabi'a ɗan adam yana son kyau ba aibi bane wali dini a kuma a iya neman aure don me addinin mace haka mutane suke akwai wanda duk abin da aka mata shi din addini yake so akwai shi wallahi ba a rasa sai manzo Allah ya ce assalamu alaikum bi zati din fa alayka bi zati din amma ina baka shawara kai ne mai nan aure ka nemi auren mai addini in kai haka taribat zaka danki alheri ka zai danki alheri saboda mai addini ko da ba wancan uku akwai alheri a cikin aurenta idan kuma aka samu ga addini ga ɗaya daga cikin hukun fa ni'ma madalla aka samu duhu din ma to wannan dai da wuya amma an samu fa yayi ko ba haka ba to amma kada ka tsallake addinin wannan ukun suna da matsala wani lokaci shine ma da yake wala targaban fi maliha wa asasiha kada ka yi kwaɗayin auren mace saboda dukiyarta wa asasiha da kadararta tana da kaza tana da kaza idan kunta za fakrin in baka da hali kai talaka ne tazillu wa tuhtadi tazillu wa tunhadi zaka kaskanta kuma za a danne ka zaka kaskanta kuma za a danne ka ma'ana ai maka ta shine shi ne ka zamo kasa ka aure mai dukiya dole ka lallaba kan kasa san dukiyar ka aure mai watan sifa guda uku gidan su dole ka lallaba ta dan gidan dama ma kakewa haka mai kyau ta saboda shi kakewa ko ba ka ba to amma in ka aure dan addini wannan ribar ba kaɗan ba ce nan ma riba take amma yake karkar kwaɗayin dukiyarta da kuma kadararta a sa abin da ta mallaka in kai haka kai kuma talaka ne to ta zillu wa za ka kaskanta kuma za a danne ka wala taskanan fi ha, ita mai kuɗin nan karka yadda ka aure ta shigo amma a gida na zan zauna ka rika zuwa gidanta wala taskanan jinnati ha bai ke ma Allah ta kana ji ne aurentarwa wala taskarin fi dariha in ma ka aure ta to ka kama mata gida ta koma gidanka ita wannan mai halin kar ka zauna a gidanta inda aliya ko kuma a gidansu ita mai wannan nasaba da a ce za mu ba ka aure amma ga gidanmu za ka zauna za mu ba ka gida don mun ga kai gidanka ba mu gamsu da shi ba mu muna da gida ko kuma ta ce ni ina da gidana ba zan je kin matanka ba ko ba zan je gidanka ba saboda gidana ya fara ka to sai mala yace wala taskunun fi dariha inda aliha karka yadda in ka aure ta mai halin ka zauna a gidanta ko yar gidan manya ka zauna a gidansu Ta samma idan anwa'a mannin mu'addad in ka yadda ka je gidanta ko gidansu to kai hakuri za zaka ji ko da kyau idan anwa'a mannin nau'i nau'i na gori mu'addadi kala kala za a yi maka gori iri iri kuma dole ka hakura in dai ka koma gidanta ko gidansu to an bar kana da in dai ka aure to dama ka ne ka bata wajen zama sai ka yi haƙuri ta da gidanka in tana son zama da ka ganin sai ka zauna lafiya na sai ma da yake ma wala khaira ma la yake fala khaira fi man kana fi fadl irfihi yaruhu ala haunin ilaiha wa yaghtadi fala khaira yake domin babu alheri fi man kana fi fadl irfihi a cikin wanda zai yi aure amma ya zamo a cikin falala auren yaruhu ala haunin yana kai kawo cikin wulakanci ba tafiya da marece mana inda safe zai je gidan ko ya fita da gidan da yamma ya da gidan amma gidan da ake masa gori ala haunin a bisa wulakanci ilaiha wa yaqtadi mana ya shiga ya fita tafiya da marece akan wulakanci domin ba gidansa ne domin ba gidansa ne an gane ko ko dai gidanta ne ko gidansu amma in nashi ne ba ko haya ya kama kaga shi yake da iko a wannan gidan yace babu alheri ba za ka mori auren ba wala tun tunkiran bazal na kudan wa tanahtan al-ajran wa husna tawaddudi to yana maka nasiha ya kai mai aure wala tun tunkiran bazal yasiri kada kai wa in inkari kada kai mata ma'ana ka rika mata wato kyara kana yi mata ala bazal yasiri dan ta bada dan abu kankani daga dukiyar da ke gidanka ka kawo abinci ka kawo wani abu na amfani ta ba da aro ta dan ba da kaɗan to karka yi mata inkari karka yi mata yanka saboda matarka ita ai bisa al'ada ba ta nuna ta dukiyar ko ba ka ba kuma kai ba zama kake a gida ba makota za su bukaci alheri za su bukaci aro na abin da ka kawo na amfani to in dai abin da yake bai gagara ba ne dan abu madaidaici kada ka rika kyararta ko ka yi inkari Idan ta dan dau abincinka ko wani abin amfani dan gishiri dan eh, wani abin amfani ta bayar ko dai sadaka ko kuma taimakawa makota irin al'adar mata na cewa za ta turo ta ce aini da Allah ba yaro da zai karbo min gishiri dan mai komin gishiri kaɗan mana dan ba na magi kwaya ɗaya da Allah ba ni da yaro da zan aika dan kaza ice na ya kare ba ni ɗaya don Allah girki na karya lalace irin wannan abin ba a inkari wannan nasiha yake maka ba Allah ka daina inkari kana kyare iyali akan nan abin da bazul yasir dan kadan tanakkudan saboda ma'ana ka zamo mai ruwa wanda kake ba ka so a taba ma abu a gida wasamih ka rika yin afwa musama tanal ajran zaka samu ladan. wa husna tawaddudi kuma za a kaunace ka da iyalinka da makota sai wannan mutumin kirki ne wannan bai da bai da mai mugun hali mai mugun hali shine wanda ba a yarda ko wani dan alheri ayi a gidansa a karka zama haka hadisi ya zo wanda a aka rawaito cewa ina zama imamul al-bukhari ne ya rawaito hadisin nana asma' yarna na Aisha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Asma tace ya Rasulullah qultu ya Rasulullah tace nace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mali malun ya rasul ni ba da dukiya ni ba da wani abu da nake da shi na dukiya illa ma adkhala alayya Zubair sai abinda mijina Zubair dan Awwam ya kawo gida ni ba da dukiya sai abinda mijina ya kawo Zubair afa atasaddaq kuma na so in sadaka na iya ɗauka in yi sadaka ɗan kaɗan kala sai manzan Allah ya ce ta saddaki kya'in sadaka ta saddaki kaga manzan Allah ya nike nan? ya ba ta damar inda bil ma'arufi ne inda bil ma'arufi mana abin da bai gagara ba wanda ake na al'ada wanda ake na ne na al'ada ai ana yi ko ba yi haka ɗabi'ar mutane ko ina take abin da yake na ɗabi'a ana taimakawa makota ko wanda yake da bukata abin da bai gagara ba amma ba za ta yi bu dukiyar baki ɗaya ta yi ta bayarwa ta yi ta yi riba tana kaiwa tana ba ƴan uwan tana ba muku tana har kuma ta ra'a ba wannan ake wannan almubazzaranci wannan almubazzaranci amma abin da za a taimaka wanda bai gagara ba sannan akwai hadisi na biyu kuma da izinin mijin sai an nemi izinin sa shi ma sai an nemi izini in ya ba da dama cewa a yi to shikenan amma anan kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa babu laifi matar ta iya kyautatawa abinda ba zai cutar da mijin ba zai cutar da mijin ba manzo Allah ya bata izini sallallahu alaihi kuma fi yawan mata ai ba su da dukiya su ba kasuwa suke zuwa ba sana'a suke sai abinda ka kawo kai mijin shine suke iya sarrafa su yi sadaka su yi ihsani da shi to in dai ba abinda. na almubazzaranci ba ka ba su dama in jima'a wannan nasiha ce wala tas'alan amma ahitta wa aghid an awarin idza lam yazmum ash-shar'u turshadi yace wala tas'alan amma ahitta ka daina tambayar abinda kasancewa abu ne wanda aka saba ahitta abin sabo ne amma na an saba al'ada ana yin wannan karka tambaya wataƙila wata rana kana gida za a turo daga makota da Allah dan gishiri ya kare a san mun kana ji to karka ce kai ashe gishiri na ma bayarwa ake muku ta ana turowa shi yasa ake karewa a karka yi ka kau da kai wala tasalan amma a ahid abinda aka saba yi karka yi tambaya akan wa aghid an awari ka kau da kai game da abin da yake wato na aibi ne ko kuma abin da kake da damuwa akai idza lam yuzmam shar'i furshadi in dai ba abin zargi bane a shari'a in dai ba abin zargi bane a me in dai ba abin da shari'a ba ta yi da shi wannan kan ba za ka kyale ba amma idan abin da babu shari'a ba ta hana ba to kada ka kau da kai kada ka yawaita yin magana a kai jimala an ga da kai akwai abubuwa da ake yi a gidaje wanda iyalai suke yi ana buƙatar mai gida ya kau da kai ba komai za ka sa ido ba wani abin sai ka kau da kai wannan yana cikin ladubba na mai zamantakewa yana cikin ladubba na zamantakiya yace wa kun hafizan annan nisaa wada'un ka kiyaye wa kun hafizan ka zamo mai kiyayewa ka sani wada'i'un mata da muke aure manzon Allah ta sallama ya ce wada'i ajiya ce amana ce a hannun amana ce shine wada'i amana ce a hannun amana aka danka mana awanun daidai suke da ribatattun yaki ladaina a hannayenmu haka manzo Allah ya tuffanta su sallallahu alaihi wata cewa matayenmu kamar ribatattun yaƙi ne idan aka je yaƙi aka ribace bayi suka zama suna karkashin iko kaga sai abin da aka ce da su to mata haka suke mana ba su da in aka aure su dole ko menene sai mai gidan ya bada izini kaga sun zama ribatattu ke saboda haka amana ce a hannunmu kamar ribatattu ne har fita da za ta fita sai ta nemi izininka daga gida kaga ashe sun zama kamar ribatattu a hannayen ihfaz wasiyyata murshid saboda haka kiyaye wasiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi mana game da mata ya nusar da mu yayi mana irshadi me yace mana yace istausu bin nisa'i khairan ku rike mata ne muku nasiha ji manzon Allah sallallahu alaihi ina muku wasiya game da mata ku rike su da ne da alheri yace fa innahunna awanun indakum domin su mataye kamar ribatattun yaƙi suke a hannun ku sai yadda kuka yi musu mana sai abin da kuka ba su kaci sai abin da kuka zaunar da su sai yadda kuka ba su izini to saboda haka amana ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku rike amana na matayen da kuka aura sai ma da yake wala tuksiril inkara turma bi tuhmatin kada ka yawaita inkari shine yawan magana akan duk abin da aka yi a gida wala tufsir al-inkara turma bi tuhmatin cikin ladubba da zamantakewa ba komai mai gida yake magana akai ba akwai abin da in ya gani ma sai mai ya kauda kai ya kauda kai wala tarfa anna sauta an kulli mu'tadi ba komai akai zaka daga bulaliya ba ma'ana ba komai akai a gidan zaka nuna baka yadda ba akwai abin da in an yi sai ka kauda kai ko da baka ji daɗi ba ka yi haƙuri in dai ba ya saba wa dokar shari'a ba wannan kan ba za ka kyale ba wannan kan ba za ka kyale ba Allah ta'ala da yake bayanin abin da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi a cikin Qur'ani wa id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa wani shaki na matansa wani zance yace amma wannan zancen ni da ke ni kar ki gaya wa ragowa فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعارض عن بعض سيكو تجي سيو وتمغنى أبو كان زمن باين ياتي maganan ni da ke ce sai ta je ta gayawa wata da Allah ya sanar da shi mai ce sai ya bayyana wani shashi na cewa kin je kaza kin yi kaza wa da an amma ba din maganan yayi ba sai ya bar wani abin akwai abin da zaka yi magana akwai abin da zaka yale ka kau da kai saboda dabi'ar mata an kace komai sai kai magana ba zai yiwu ba in kace to kenan ba abin da zaka iya yin shiru akai an gane ko to kaga sai yace ba komai zaka daga bulaliya kace sai kai magana sai kai inkari ba wala tuksiril inkara kada ka yi waita inkari turma bi tuhmatin sai a jefe ka da tuhuma a ce kai din nan kaza ne kai kaza ne kai kaza ne wala tarfa anna sauta kar ka daga bulaliya ba na kar ka rika nuna kin yadda da kuma abin nan wato kyara an kulle mutane ga duk abin da aka yi maka na ainihin wato ketare iyakar da baka su wala anna fi an tuqima wajajiha kar ka yi kwadayi cewa matar sai ka miƙar da ita ta zamo mikakkiya tirat a kar ka yi wannan kwadayin in in ma kai kwadayin zai yiwu ha ba zai yi ba ka ce dole sai ta yi ɗari bisa ɗari yadda kake so a ba zai yi ba kar ma ka yi kwaɗayi lasa kuma na ya ce kar ka yi kwaɗayi fi an tukai ma wajaji a cewa karkatar nan sai ka kar da ita a fama hiya illa mislu za'in muraddadi ita fa mace ba komai ba ce illa mislu zara'in kamar kashin hakarkare ne muraddadi karkatacce manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama innan nisaa khuliqna min dhilain Allah ya halicce su daga kashin hakarkari wa inna waja ma fi a a'lahu wanda yafi karkata a kashin shi shine wanne na karshe a'lahu na karshe yafi karkata sauran kaga suna da fadi nan fa ya fi gashi a karkace yanzu wannan kace zaka miƙar da shi zai miƙe straight ba zai yiwu ba in da hafta tuqimahu ka tartau sai dai karya shi wa in tarata in ka kyale shi ba yana nan yadda yake a karkace to saboda haka karka ce sai ka miƙar da su a'a ka kyale sai da suke Abinda ka samu na alheri ka karba da godiya Abinda baka ji daɗi ba ka yi haƙuri ka kau da kai haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam sai la yafruk mu'minun mu'mina la yafruku mu'minun mu'mina kada mu'mini ya kyamati matarsa mu'mina dan me in rabiya minha hulukan saboda kare min akhar ko in kariha minha hulukan idan yaga abin ki a halin ta ai kaza ai kaza radiya min akhar kuma akwai abin da kuma zai yaba akwai abin yabo haka dan adam yake dama shi ma ya karkata yake ba dan adam bane shi ma shi ma nawa yake abubuwa wanda yake ba a daidai ba amma ita ma ta yi hakuri shi ma sai me yi hakuri da ita haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda haka nasihar malam yake cewa kai hakuri karka ce sai ka miƙar da ita domin ba za ta miƙe ba akan yadda kake so amma dai zaka samu alheri a wajenta sai kai wa Allah godiya bisa alherin rashin dadin kuma sai kai mata addu'a kuma kai hakuri ka ce Allah ya miƙar da ita an gane ko amma banda sabo in tana yin sabo wannan ba za ka kyale ba wannan kan sai ka tsaya an gyara an gane ko ana nufin dai abu na mu'amalar rayuwa kana so a yi maka abinci kafin ka dawo kai malamin makaranta ne karfe biyu ake dawowa kuma kana zuwa part time wani wajen kana so kana zuwa gida ka ci abinci ka in ka zo a ce ba a gama ba gobe ma ka zo ya yi hakuri in ya kama je ka ka sai a ware da wai na fulawa ka ci shikenan kai gaba eh ya za ka yi to sai ka yi hakuri in ka ce dole sai ai da kake so ya za ka yi ko ba a yin ba kuma ka yi faɗa sai ya canja faɗanka ba zai gyara wani abu illa dai ka yi nasiha ka ce a yana mai gidan nan ko yake wa babu takallar ya kamata ku yi kaza ko ba haka ba da dabara da nasiha da abin nan har kuma Allah ya sa su fahimta amma in ka ce a kai kawai dole ne, to in ba a yin ba sai kai yaya sai ga abin bai daɗi ba an gane ko to sai ka ladabi na zamantakewa dangane da kai da za ka yi aure in kana da gidanka naka to kada ka sanya ɗakinka na kwanciya ya zamo yana windonsa yana kallon titi an gane ku? to akwai mutane marasa kirki wani sai zo ya sa maka kunna yana jin me kake cewa me yake faruwa shi yasa wannan kuma ladabi ne wanda mutane irin na da suke gane wannan shine hikimar da ake yin a ayi kaza ayi kaza ayi kaza. ka yana kan cikin gidan dakin iyalanka amma irin mutanen zamani ko ka kama haya ya zama kai kake bakin kofar gida duk wanda ya zo windonka yana abin da za a iya a wannan kuskure ne wannan ladabi ne da ya kamata mutane su gane ko ba ka ba amma irin mutanen da yanzu mutum zai gaba ruwan shi kawai sai ce waya za a yi plan sai ga yayi dakin kwanciya a bene kuma watakila makocinsa sama. yana bene yana iya hango shi yana iya hango shi shi kuma bai damu ba kaga wannan ba ladabi a ce ko ba haka ba ko kuma ya yi ne kai kuma gidanka eh, baka yi dabara kayi yan rumfa kayi wane ne yana iya gano maka duk ana yin haka zaga wannan ba daidai ba ne malai ce wa suknal fata fi ghurfatin fawqa sikkatin wa suknal fata mutum ya zauna shine alfata fi ghurfatin a daki ya zama shine dakin kwanciyarsa fawqa sikkatin a bakin hanya yaqulu ila tuhma albari almusaddadi zai kai shi zuwa ga tuhuma ma'ana mutane su rika kokarin jin me yake faruwa albari almusaddadi wanda yake shi kuma ya barranta daga yin abin da yake na aibi ne gidansa ne zai yi maganganu zai yi in mutum ya shiga gida al'adar ta ba irin ta waje bacci ko ba haka ba in ka shiga gida yanzu ba kamar yadda kake a masallaci ko a kasuwa ba ne za ka sake a gida ka yi ta hayaniya ka yi ta wani ka yi ta maganganu wanda baka so na waje ya ji to in karka bar ko ɗakinka yana inda mutane za su rika kai kawo domin mai ya ulu ila tuhumar bari'i al-musaddadi zai kai ga tuhumar wanda yake bari'i ne a musaddadi wana yana kan daidai tunda a gidanka kana da dama kai abin da ba ka yi a waje to kuma wani sai ya rika mutane akwai marasa kirki sai ya rika kokarin ya jiyo a me yake faruwa a gidanka mu a nan kano da yake al'adar garin za ga ana raba garu da garu ko ba haka ba shi yasa za ga irin wannan ba kasafai zai faru ba ko inda ba taga ce ko abin nan ba amma akwai garuruwan da su kuma ana barin space tsakanin gida da gida kamar ina jos kagan an gida sai ga an bar inda za a rika wuce kuma za ga ɗakin kwanciyar yana yana yana ta waje wani zai iya zuwa ya kara ya ji maganganun da kai. ko abin da kake a daki kaga wannan akwai matsala kenan kaga wannan ladabi ne da ya kamata musulmi ya gane cewa ya kiyaye domin sutura don musulmi ana so ba a son ka zama baka da sutura wa iyyaka ya hada wa rawdata jimnatin ya kuma dawowa dai baya dangane da neman aure ya yi wannan magana kuma ya dawo dai neman auren dai yace wa iyyaka ya hada ya kai mai sauraro ina ka. wa rawdata jimnatin karka je ka nemi aure na kyale-kyale na kyale-kyale shine rawdata jimnatin wannan ya zo a wani hadisi amma mai rauni ne aka ce iyakun wa khadra addiman aka ce annabi ya faɗa amma hadisi mai rauni jiddan yace ina gargada ku kada ku je ku auri kyakkyawa shine khadra abu mai kore kenan addiman amma a inda yake kuma wato fi manbati su a mummunar mahaifa a mummunar inda ya tsira malamai suka ce wannan hikima ce ta larabci kadara addiman akwai lokacin da ake zubar da kazanta in an yi yasa an je an zubar da kazanta an gane aiko kazantar mutane an yashe masai an ji an zubar a inda aka zubar da masai in an yi ruwan sama sai ciyayi masu kyau ta yi ne koraye fitar amma a ƙarƙashin mai suka eh, eh, zara to irin wannan koda ya fitar da abu mai yaya misali za ka je ka ci wannan kana tunanin a inda to akwai mambatis su gida mummunan gida amma kuma ga su da kyan gani amma kuma asalin tushen gida? ba tarbiya ba tarbiya manzo Allah ya ce karka haka hadisin da yana da rauni ma'ana akwai hikima in ka nemi aure ya koma wancan hadisin kenan ko wanda ake ta ana auren mace saboda abuwa guda kar kwaɗayin wannan uku ya sa ka manta da me da abin da za a haifa maka na zuriya kana kwaɗayin kuɗi kana kwaɗayin kyau kana kwaɗayin girman gida amma babu tarbiyya amma akwai mummuna hali sai ka ta ni ba ruwana tun da dai akwai kuɗi ta ƙarar da halinta ni dai ci kuɗin a tun da kyakkyawa ne ni dai ba ruwana tun da gidansu waye ni dai in samu shiga to ko za ka samu shiga saboda a ƙarshe auren ba zai maka daɗi ba saboda hazara addiman ne fi mambati a su gashi shuka ta fito koriya shar amma me ya tushenta kazanta mummuna to kaga hadisin da yana da ma'ana ko akwai ma'ana kada kyale-kyale ya sa ka rufe ido akan abin da shari'a ta gaya maka na addini cewa in za ka nemi aure ka nemi mai addini don ka samu mai kyakkyawan ƙarshe don ka samu zuriya mai kyau don ka samu tarbiyya kada abin nan biyan wancan abin na kyau da dukiya da gida ya sa ka manta da wannan shi ne ce wa iyaka ya haza ina gargaɗa ka ya kawo wannan wa raudata jimnati shi ne raudata zimna wato kyan shuka da za ta fito mai ƙayi shi ne raudata zimna raudawa na kamar ka ce lambu ko ka ce gona mai kyau koriya Da tarji'u an kurbin ila asli harraji amma nan kusa za ka ga abinda yake mummunan nan ya haihu daga wannan abin ya'yan da za su fito daga cikin wannan bishiyar da aka yi sai ta tuhu a karkashin wannan kazantar ya'ya ne marasa kyau kazanta ne Sau da haka ina gargada ka ne sanci neman aure a inda yake a su mummunan gida saboda kawai kaga kaza kaga kaza a karshe abin da zai biyo baya to abu ne wanda yake mummuna zuriyarka ba za ta yi kyau ba iyalinka ba za ka samu tarbiyya ba sai dai ka zanta a gidanka sai abin da yake mummuna sai abin da yake mummuna shi yasa ma aka hana auren mazinaciya ko auren mazinaci domin Allah ta'ala ya ce azzaniyatu azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wazaniyatu la yankihu illa zani aw mushrik wa hurrima zalika ala almu'minin duk wanda yake mummunar ɗabi'a ƙazanta karka aure shi mutumin kirki ba zai aure mazanaciya ba kamar yadda matan kirki ba za ta yadda mazanaciya aure ta A zani, la'in kyau illa za ta mushirka ka duba yadda aka daidaita mai zina da mu da mushirka mutumin kirki baya aure na ainihin mazanaciya kamar yadda ita mutuniyar kirki ba ta auren mazanaci domin mai wannan mummunar ɗabi'a ce ko da an yi aure ba zai daina wannan halin ba in ba an ci sa'a ba saboda haka duk wanda yake da mummunan hali ko mashayi misali a ce a bashi aure ko mazanaci kawai dan kaza ne dan kaza ne wannan abu yayi muni wannan ya bi saboda haka ba a san wannan mutum ya nemi aure a gidan tarbiyya a gidan addini haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama shine ce wa harim ala kullin nikahin lati zanat an haramta wa mutum ko namiji ko mace kullum ba da kowane ɗaya daga cikin ko namiji ko mace ya aure allati zanat mazanaciya ila taubatin sai idan sun tuba sai idan sun tuba sun bankira iddatin zidi sannan sai idan in mace ce ta yi idda ma'ana ta yi istibra'i kenan ta yi istibra'i wannan abin da malam ya kawo shine abin da malam suke faɗa an ce kada a wurin mazanaciya to wani ta tuba fa ba za a rufa mata asiri a nema mata inda za su zauna mata aure ba to in ta zauna mata aure bai ina za zauna to sai suka ce eh idan ta tuba ya tabbata taubatan nasuha babu laifi wani ya aure ta amma da sharadi babu laifi ba aikata sabo an gane ko ita matar saboda me idan ta tuba sannan ta yi istibra'i shine mala yace wa harim ala kullin an haramta kowanne daga cikin nikah allati zanat auren wacce take ta yi zina ila taubatin mazina ce sai in ta tuba sun man kida iddatin zai sannan sai in ta yi istibra'i shine idda ta yi jini daya ala sahih in ta yi jini daya ya nuna babu ciki to in ta tuba taubatan nasuha sai wani aure ta dan wannan shine zai tsare ta daga komawa cikin laifi ta ta samu wanda zai bata abinci ya rufa mata asiri ta zauna cikin ko ba haka ba haka ce amma ba wanda zai aure ta ya za ta yi wa zai kula da ita Wani ahmadin an rawaito daga imamu ahmad in yabghiha min zina biha fa tawbatuhu shartun li aqdin muakkadi imamu ahmad aka rawaito cewa in yabghiha man zina biha idan wanda ya zina da ita kuma ya nemi aurenta fa za a iya ba shi aurenta ya ce fa tawbatu shartun li aqdin muakkadi ana iya ba shi aurenta idan an yi musu haddi misali matashi ne ya zana matashi aka yi musu haddi shikenan za a iya musu aure za a masa aure fa tawbatu shartun in dai ya tuba sharadin cewa yi masa aure to su tuba li azim muakkadi yi masa aure sai kuma su zauna wannan babu lifin jiwa je imamu ahmad cewa idan mutum ya zina da mace kuma ya nemi aurenta to shikenan in dai ya ya tuba ita ma ta tuba sai a yi masa aure bayan kiyaye sharadi na ta yi istibra'i sannan kuma sun tuba su zai baki daya za mu dakata nan insha Allah